ya yan uwa jama'ar musulmi a cikin waɗannan hudubobi da na gabatar guda biyu da harshen larabci harshen alkur'ani harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama harshen da za a yi magana da shi a aljanna kaɗan daga cikin abin da na faɗa da harshen larabci da harshen uwa bayan godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya yi mana baiwa da ganin waɗannan kwanaki masu albarka na ƙarshen shekara ta musulunci waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su da samun linke-linke a cikin ayyukan alkhairi idan aka yi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata a cikin zancensa cewa ainihin wato a ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kwanaki ababen sani ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sarki ya tabbata a gare shi shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shaida wadda muke sa ran ta cancantar da mu samun gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a irin musamman rana ta arafa da Allah yake wani irin kallo ga halittarsa baki daya a wannan ranar saboda alfarmar waɗanda suka tsaya a wannan bigire na arafa yake yin gafara a cikin miliyoyin buliyoyin bayansa Allah ka sa mu cancanci irin wannan gafarar a irin wannan ranar dan albarka alqur'ani dan albarka masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina shaidawa babu annabi na ƙarshe sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawansa ne manzansa ne mafificin wanda ya tsaya a filin arafa ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah tabbata a bisa mutanen gidansa tsarkaka da abokansa manyan mutane masu girma wato sahabbai kira da amincin Allah su tabbata a bisa waɗanda suka bi su da kyautatawa a wajen neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala amma bayan haka ya bayan Allah ina yi wa kaina wasiya ina muku wasiya da jin tsoron Allah a cikin dukkan ainihin shiru da dukkan motsi sannan ku sani ya uwa uwa jama'ar musulmi yana daga alamomin tsoron Allah a wajen bawa musulmi mumini yana daga alamomin da za a gane shi mai jin tsoron Allah ne daidai gwargwaron karfinsa ne ranaku da lokuta ɗin nan waɗanda aka keɓance aka nemi mutane su tsaya su yi ayyukan alkhairi a ciki to yana daga alamar tsoron Allah a wajen bawa Ba ya nace wa neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala a irin waɗannan kwanaki masu albarka shi kadai ne ko kuwa a cikin jama'a a yi ƙoƙarin neman gafara Allah a yi ƙoƙarin neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala a irin waɗannan kwanaki masu albarka a irin waɗannan kwanaki masu girma a irin waɗannan kwanaki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana girmansu. bayan Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana girmansu Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana kwanakin nan guda goma waɗanda muke dab da su. daga ɗaya ga watan uh, zulhijja har zuwa tara da shi har zuwa goma da shi har zuwa sha ɗaya sha biyu sha uku da su da shi waɗannan kwanaki suna da girma su ne Allah subhanahu wata'ala yake ambato a cikin alkur'ani ainihin al'ayyamul ma'alumat kwanaki ababen sani su ne daga rana ɗaya ga watan zulhijja har zuwa rana goma ga watan zulhijja al'ayyamul ma'adudat kuwa su ne daga ainihin ranar sha ɗaya sha biyu sha uku waɗanda ke ambatan su ayyamu tashrik to waɗannan kwanaki na goma na farko watan zulhijja ya yan uwa jama'ar musulmi Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa rantsuwa ta musamman Allah in yayi magana ba sai ya rantse ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in suka yi magana ba sai sun rantse ba Allah shi yafi kowa gaskiya shine ma gaskiyar gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne abin gaskatawa wanda baya furuci da son zuciya duk abin da kaji ya faɗa Allah ne ya umarci shi cewa ya faɗa to zai faɗa ko ko za a ji daɗi ko ba za a ji daɗi ba to amma duk da haka magaji Allah yana rantsuwa wal fajr na rantse da alfijir subhanahu wa ta'ala shi Allah daidai yake rantsuwa da duk abin da yake so ya rantse daga cikin halittarsa amma bayi mu ba a ba mu damar mu yi rantsuwa da wani abu ba ba za mu yi rantsuwa da annabawa ba ba za mu yi rantsuwa da manzanni ba ba za mu yi rantsuwa da mala'iku ba ba za mu yi rantsuwa da waliyai ba ba za mu yi rantsuwa da malamai ba ba za mu yi rantsuwa da iyayenmu ba ba za mu yi rantsuwa da duk wani mai girma ba za mu rantse da shi ba sai dai alkur'ani a rantse da shi domin sifa ce daga sifofin Allah subhanahu wa ta'ala amma sauran halitta ba a rantsuwa da komai sai Allah amma shi Allah a matsayinsa to zai yi rantsuwa da komai yana rantsuwa da komai amma mu ba ba mu dama mai wannan ba shi yasa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man kana halifan falyahlib billah wanda duk zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko kuma ya shiru amma Allah subhanahu wa ta'ala yayi rantsuwa da alfijir ya yi rantsuwa wala yalin asar da kwanaki guda goma da rani guda goma ibn kasir Allah ya rahama a gare shi da iyayenmu da malamanmu baki daya ya ce wannan alfijir din nan shine ainihin lokacin kullowar ainihin wato a asuba shine alfijir amma wanne ne Allah yake rantsuwa da shi to tattaunawa a wajen malamai wasu suna cewa dai kamar yadda aka rawaito daga abdullahi dan abbas cewa alfajir din da Allah ya rantsuwa da shi shine alfajir na ranar fujowar ranar sallah ta layya a wannan alfajir din Allah ya rantsuwa da shi da sauran maganganu da malamai suka yi amma layalin ashar kwanakin nan guda goma Allah subhanahu wa ta'ala da ya rantsuwa da su to an rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas ya ce wannan kwanakin guda goma dalaran nan guda goma su ne daga ɗaya ga watan zulhijja har zuwa goma ga watan zulhijja su ne Allah ya rantsuwa da dalaran su to alkhairai ne a cikin dalaran hakanan malamai suka ce har wuni wunin su baki ɗaya alkhairai ne masu tarin yawa a ciki Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yin abin da ya kamata a cikin ya tabbata a cikin hadisi wanda bukhari ya rawaito daga malam abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yarda da shi tarjumanul qur'an babban malamin wannan al'umma dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan abbas ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasu kwanaki yin aiki na kwarai a cikinsu ya zama shine mafi soyuwa a wajen Allah fiye da a yi ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanakin guda goma yana nufin kwanaki daga ɗaya ga watan zulhijja har zuwa goma ga watan zulhijja ɗin sai sahabbai suka ce ya manzan Allah ko jihadi domin ɗauka addinin Allah bai kai aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanakin guda goma ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko jihadi domin ɗauka addinin Allah bai kai alkhairin waɗannan ainihin kwanakin guda goma ba sai dai mai jihadin idan aka yi dace da ya fita jihadin domin ɗauka addinin Allah ya ba da rayuwarsa dama duk wanda ya fita filin daga ya ɗau makami abokin gabarsa shi ma ya ɗau makami ai dama ko kai ne ko shi kai kafin za ka iya ainihin wato kashe shi kai ma kana sanar zai iya kashe ka shi yasa ka ɗauka ɗin ka babu gudu babu ja da baya tunda kafiri bai ja baya ba to mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi ba zai ja baya ba to haka wannan ainihin tsayawa tsayin daka da mutum yayi ya fita filin daga to sai aka yi dace bai dawo ba Allah ya karɓi ransa a wannan wajen sannan dukiyar da ya dafa ita ma bai dawo da komai ba to wannan mutumin shi kaɗai ne zai yi ainihin daidai da wanda ya tsaya tsayin daka ya yi aiki a dalaran nan guda goma amma wanda duk ya dai jihadin ne ya dawo da ransa da dukiyarsa to ayyukansa duk girman jihadi to bai kai wanda ya tsaya tsayin daka ya yi aiki kyakkyawa a irin waɗannan kwanakin guda goma ba wannan magana ba dan annabi Muhammad ne ya faɗa ba sai ka ji ana nema a jinjina ta amma annabi ne ya faɗa asadiqul musaddiq kuma a cikin ingantaccen hadisi bukhari nake karanta muku saboda ka ya dan uwa waɗannan kwanakin suna da girma kada ka yi wasa kar mu wasa kar ai wasa a yi alkhairi a cikin su daidai gwargwadon abin da ya kamata shi yasa malamai suka ce an so ga wanda ba alhaji ba baya filin arafa to an so in ya samu dama ya yi azumi daidai gwargwadon yadda zai iya daga ɗaya zuwa ainihin wato guda tara iya yadda Allah ya hore maka annabi Muhammad sallallahu ya kasance yana yin azumi a irin waɗannan kwanaki ba a ce dole sai mutum yayi ba amma in an samu dama an yi to yana da matukar muhimmanci domin an rawaito hadisi daga Hunaida dan Khalid daga ɗaya daga wata mace ita kuma ta ce ɗaya daga matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka bincike an ce ummu salama ce take faɗar wannan magana ta ce manzo sallallahu alaihi wasallama idan ɗaya ga watan zulhijja ya kama yana yin azumi har zuwa kwana takwas kuma wayewar gari rana tara in ba ya je ainihin aikin haji ba to ya wayi gari da ainihin wato azumi kuma wato shine eh, ranar arafa kenan wannan wanda ya samu dama ana neman irin waɗannan alkhairai a wajensa Allah subhanahu wataala ya hore mana yi Allah ya datar da mu a wajen yi Imam Ahmad da Abu Dauda da bai haƙi sun rawaito wannan hadisi kuma da dangane ainihin wato ingantacce ko dangane kyakkyawa sashin matan annabin da aka bala na bala ita ce sayyida ummu salama Allah ya ƙara yarda da ita an rawaito cewa kuma yin azumi ranar arfa Allah ya taimake ka kai azumi ranar arfa to rana ce mai girma alhazai suna wajen aikin hajji suna filin arfa kai kuma kai tarayya da su a wajen neman kusanci da Allah subhanahu wataala kai azumi ranar arfa din nan kwaya ɗaya tak to yana kankare zunubai na shekarar da kake ciki da shekara mai zuwa haka annabi Muhammad ya faɗa sallallahu alaihi wasallama shi yin azumi ranar goma ga watan ainihin wato al-muharram shine ranar asura shi kuma yana kankare shekara da ta wuce ne laifukanka amma banda haƙoƙin mutane wannan haƙƙi sai ka je ka ne baran gwamnati sai ka mayar tukuna Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Imam Ahmad da Nasa'i da Ibn Majah da Bayhaqi duk sun wannan hadisi daga hanyoyi masu yawan gaske kuma ainihin hanyoyin babu laifi da su a wajen malaman hadisi daga yayan wajen mara musulmi irin waɗannan kwanaki masu albarka kwanaki ne waɗanda ainihin shari'ar musulunci ta yadda shari'ar musulunci ta buga su tamfi a cewa ranaku ne masu girma ranaku ne na alkhairai Allah yana ruwan alkhairai a irin waɗannan ranaku daga ɗaya ga watan zulhijja har ki zuwa ainihin wato ranar sallah Allah yana mamakon ruwa na alkhairai wanda babu ambaliya mai halakarwa a ciki zunzurutun alkhairi ne yake zuba a irin waɗannan ranakun bare a samu a samu mutum musulmi a irin waɗannan ranakun da Allah yake ruwan alkhairai a same ka kana cikin wani aiki daga cikin ayyukan alkhairi a same ka a irin wannan ranar kana azumi a same ka a irin wannan ranar kana yin salati ga manzon Allah sallallahu a same ka a irin wannan ranar kana Allahu akbar a same ka a irin wannan ranar kana astaghfirullah a same ka a irin wannan ranar kana jin kan maraya a same ka a irin wannan ranar ka baiwa mara lafiya kuɗi ya je ya sai magani a same ka a yi wannan ranar ka je asibiti ko ka kula a bangarorin ka na dama da hago da gaba ka da dama marasa lafiya da suke cikin ku tausaya musu a ba su abincin da za su ci su samu ginin jiki a ba su abincin da za su ci su samu ainihin wato lafiya a sa a ba su abincin da za su ci domin samun ainihin wato lafiya ko a ba su kuɗin magani ko a karɓi kati a je a so musu maganin a kai musu domin su sha su samu warwarewa a same ka a irin waɗannan kwanakin guda goma kana wannan aikin a ah, ai ka samu tudu biyo aikin alkhairi a irin wannan ranar Allah lillinkawa yake yi bai faɗi yadda da yake linkawa ba kurin kwaranye ne daga Allah subhanahu ta'ala sai yadda a gari saboda abin da muka faɗa na hadisin da ya gabata cewa babu wani aiki na kwarai a irin waɗannan ranaku fiye da ainihin wato da mutum zai yi fiye da ya yi aiki na kwarai a irin waɗannan ranaku a irin nan ne ake san a yawaita la ilaha illallah shine at tahlil fadin la ilaha illallah shine at tahlil at takbir fadin allahu akbar at tahmid fadin alhamdulillah a rawaito cewa malam abdullahi ɗan abba malam abdullahi dan abbas ko malam abdullahi dan umar da shi da abu huraira allah ya kara yarda da su abdullahi dan umar ne da abu huraira allah ya kara yarda da su a irin waɗannan kwanakin guda goma fita suke suna kewayawa bakin kasuwa sai su ta yin Allahu akbar sai mutane su ce Allahu akbar sai su kara wani Allahu akbar sai mutane su ce Allahu akbar sai su kara Allahu akbar sai mutane su ƙara cewa Allahu akbar a irin waɗannan rane ko guda goma waɗannan manyan mutanen waɗanda suna daga cikin mutanen da suka fi kowa koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi suna irin waɗannan abubuwan kuma sahabbai suna nan sun gansu tabi'ai suna nan sun gansu manya-manyan mutane suna nan sun gansu ba wanda ya ce masa wannan abun da kuka yi annabi bai yi ba an yi shiru an kyale su tunda aka shiru aka kyale su kuwa to ga zan ba za su kirkiri irin wannan abin su yi ba sai sun samu sofanan wannan abin daga masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana daga abin da za a yi wa Allah bauta a irin waɗannan kwanakin a yawaita la ilaha illallah a yawaita Allahu akbar a yawaita ainihin wato subhanallah a yawaita astaghfirullah a yawaita abubuwa dai na neman kuzanci a yawaita karanta alkur'ani mai girma a yawaita sadaka a yawaita kyauta a je ziyarar marasa lafiya a taimaka musu a ji kan marayu a ba su abinci su ci a taimaka musu da ainihin wato kuɗin magani da sauran makamantan abubuwa ka je ka ziyarci baba a makabarta in ya mutu ka je ka ziyarci baba a makabarta in ta mutu ka je ka ziyarci babanka in yana nan da rai ka je ka ziyarci wa baba ko kanin baba ko kanwar baba dukkan su iyayen kare in ka je ka ziyarci su to Allah subhanahu wataala zai zillillin ka maka ladan ziyara a irin wannan rana saboda duk aikin alkhairin da aka yi ko mun sa to Allah lillin kashe ki a irin waɗannan kwanaki guda goma saboda kada ai wasa yayin jama'ar musulmi an rawaito wani hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi yana cewa afdalu zikri la ilaha illallah ah, zikiri duk sauran zikiri ne subhanallah zikiri ne Allahu akbar zikiri ne dukkan su zikiri ne amma babu abin da ya fi zikiri girma a wajen Allah irin kalmar la ilaha illallah shine abdul zikri eh ya komai a wajen Allah subhanahu wataala saboda kar ai wasa saboda ita ce fa abin da ya tafi komai girma ita ce kalmar da idan mutum yayi shekara ɗari yana kafirci sai Allah ya jefa imani a zuciyarsa zai musulunta da ya zo aka lakana masa kalmar la ilaha illallah rasulullah daga wannan lokacin yana gaba furtawa shikenan an kankare duk abin da na tabargaza duk abin da yayi na shirbe an kankare ba ni ne na faɗa ba annabi muhammad da mutum zai mutu a wannan lokacin aljanna za shi ba idini bai ji annabi muhammad domin an yi irin wannan da gane wani yana wajen arna yana wajen arna rana ya kakkashe ainihin musulmi sun yi shahada sai Allah ya jefa imani a zuciyarsa sai ya ji cewa kai bari ya je wannan abin da yake yi ya munana ya isa kullum sai ya tafi wajen annabi Muhammad sallama kullum sai je ce ya zo ne a lakana masa musulunci ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza abin ya dame shi a lakana masa musulunci yanzu so nake na kasance tare da kai ya Muhammad manzo Allah ya lakana masa kalmar shahada ya musulunta ana lakana mar sai ya ce wa annabi yadda na yi wa jama'ar da take tare da kai ya rasulullah na sa da yawa wasu sun rasa rayukansu to zan koma wajen mutanen janka ban gane ni sai na zubar da wasu tafi wajen harna ya shiga ya dinga tsara da suka yana tsara da suka ya zubar da wasu nan da nan suka gane cewa wannan mutumin yanzu ba tare yake da su ba saboda haka nan da nan suka yi mara kofar rago aka yi masa makamai a makasa shi ma ya faɗi ainihin wato aka karɓar ransa sai aka zo aka garzaya a gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi ya rasulullahi mutumin nan da ya zo musulunta a wajenka ya ai ya koma yana ta soke su yana ta saran su duk da yawa ya kashe su sun fahimci ba tare yake da su ba ya rasulullah saboda haka ainihin sun gane aka yi kofar rago ainihin aka yi masa makamai a makasu saboda haka Allah ya karɓi ransa shi ma ya faɗi ya rasulullah Allah ya karɓi ransa yace haka aka yi suka ce kwarai ko ya rasulullah manzo Allah ya ce yana ina kununa mun shi ku nuna aka juya aka larta gowar manzon Allah sallallahu ana tafiya ana tafiya aka nuna masa gashinan a kwanciya rasulullah sai manzon Allah ya sauko ya tsaya akan sai duk mutumin da yake son ya ga dan aljanna wanda bai taba yi wa Allah sujara ko kwaya ɗaya ba a bayan kasa ya kalli wannan mutumin gashinan a cikin aljanna la ilaha illallah kwaya ɗaya ita ce ta bashi wannan alkhairi laga ta malam kaga mutane suna la ilaha illallah a masallaci ka ce musu kafirai to kai kuma musulunci na ina kake yi na ina kake yi na ina kake yi babu ba musuluncin da yake ya yadda a kafin ta yan musulmi babu shi babu shi babu annabin da ya zo da wannan to da aka aita ka tsantsan a kame harshe a kame harshe to a ƙarshe babu lokaci na faɗa abubuwa da yawa yana cewa masu yawan kadaita Allah sun yi wa mutane kau suka ce ya rasulullahi suwaye masu yawan kadaita Allah kuma suwaye masu yawan kadaitawa ya ce azzakirun Allah kafiran wa zakirat su ne masu yawan ambatan Allah da yawa masu yawan ambatan Allah da yawa maza masu yawan ambatan Allah da yawa mata imam muslim shi roce wannan hadisi daga kada mai wasa ainihin da waɗannan abubuwa mu dage to a ƙarshe wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin irin waɗannan abubuwan suka zo da sai mutum ya ruwan ido ya rasa yadda zai yi ina zai kamo ina zai kamo ayyukan alherin da yawa sai wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi yake faɗa cewa Allah ya halicci ainihin bawa ɗan adam kowane mutum an halicce shi da gaba ɗai ɗai ɗai guda ɗari uku da sittin a jikinsa yana da kyau kowane mutum ya rika yin sadaka da waɗannan gaɓoɓin nasa baki ɗaya sai sahabbai suka ga girman abun ya rasulullah ya mutum zai yi aiki na alheri da gabobin nan nasa gaba ɗaya fiye ta sadaka da su ya zai yi sai manzo Allah ya ce masa yan gaga an yi tofi ko wata kazanta a masallaci ka gusar da ita sadaka ce kaga an jefar da wani dutse ko wani karfe ko wata kazanta kan hanya mutane za su iya takawa to ka gusar da wannan sadaka ne eh sadaka ne ka yi horo da kyakkyawan aiki sadaka ne ka yi hali ga barin mummunan aiki sadaka ne idan ma ba za ka iya duk waɗannan abubuwan ba yi alwala ka je ka zauna lokacin sallar walha ka yi sallah raka'a biyu fatiha da sura fatiha da sura ita kadai idan ka yi sallama to za a rubuta maka kamar kayi aikin alkhairi da gaɓoɓinka guda 361 gaba daya raka'a biyu kur raka'a biyu za a rubuta ma duk kai wannan haka nan in ka ɗauke wannan kazantar za a ce gabobin ka ɗari uku duk sun yi wannan aikin duk sun yi wannan aikin to shine na kawo in kai la ilaha illallah la ilaha illallah a irin waɗannan kwanakin to gaɓoɓin gaba ɗaya duk sun motsa to duk an rubuta musu sun faɗi la ilaha illallah kwaya ɗaya ɗaya to Allah kuma lillinkawa yake wato da ka ce la ilaha illallah yanzu tsaf Allah zai baka kowace gaba ta ka ta faɗi la ilaha illallah guda 360 din nan to kowace ta faɗi la ilaha illallah to Allah zai lillinka la ilaha illallah sau 360 iya linkin da Allah zai linka ashe bai kamata a yi wasa ba mu dage mu dage mu dage waɗannan kwanakin suna da albarka suna da alkhairi da yawa da yawa da sauran abubuwa da na faɗa a cikin harshen larabci waɗanda Allah ya sa sun riski waɗannan abubuwan ainihin to alhamdulillah waɗanda ba su riska ba to su isu da abin da na ainihin wato ba da bayanan su a cikin ainihin harshen uwa Allah ya karɓe mu Allah ya karɓe mu Allah ya gafarta mana Allah ya taimake mu Allah ya raya mu da la ilaha illallah Allah ya kashe mu da la ilaha illallah Allah ya shigar da mu kaburbu da la ilaha illallah Allah ya sa la ilaha illallah ta ɗaya mana kewa cikin kaburburan mu Allah ya sa mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa ta albarkar kalmar la ilaha illallah a cikin kaburburan mu sai mana jagora mu tashi ranar alkiyama sai mana jagora zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kalmar la ilaha illallah Allah ya raya mu da ita ya kashe mu da ita ya ba mu ainihin cikawa da ita dan albarka alqur'ani dan albarka la ilaha illallah illallah dan albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan uwa mu ta addu'a a waɗannan kwanakin masu albarka kasar mu muna cikin matsaloli masu yawa da na fili da na ɓoye da yawa shugabanninmu shugabanni su ake so a samu ainihin darasi na nutsuwa daga gare su shugabanni su ake sa ran a samu ainihin wato sai ta mutane in sun harge hargitse daga gare su tsinci kanmu a majalisunmu ma hargitsi ake yi shugabannin ma ya su ya su za ka ji ana hargitsi to idan masu gida sun zama masu hargitsi to ya'yan gidan ya kuke kallo in sun yi hargitsi sun yi laifi ba su yi laifi ba to ba ma buƙatar ainihin wato shugabannin su ci gaba da hargitsin bare kuma mutanen gidan su hargitsin to tunda haka ne irin waɗannan kwanakin da Allah yake karɓar addu'a Allah yana karɓar addu'a Allah yana karɓar addu'a to mu nace tun daga ɗaya ga watan uh, Zulhijja har zuwa sha uku ga watan Zulhijja wato da ayyamu tashrik da rana Arafa da ainihin wato waɗannan kwanakin guda goma mu nace mu nace da roƙon Allah ya shugabannin shugabanninmu Allah ya saita mana su domin saituwar shugabanni shine saituwar mabiyansu daidaituwarsu daidaituwar mabiya idan ƙasa ta hargitse to kowa zai shiga hargitse Allah ya raba mu da hargitsewar kasar mu domin akwai allurori daga ciki akwai allurori daga waje akwai ainihin wato wato cinnawa daga ciki akwai cinnawa daga waje cewa in ma ba za a samu abin da ake bukata a kasar ba yan hamburin haya su mamaye to suna nan su suna kallon in ma har gitsawa za a yi gaba daya to a shirye suke fi wannan to addu'a ta fi karfin su wallahi addu'a ta fi karfin su wallahi mun gaya wa alhazai abitoci da muka yi musu su roƙi Allah subhanahu wataala Allah ya kwantar da dukkan wani rikici a ƙasar nan Allah ya ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali domin ko maka garin mu ce domin sawa'un al-akifu fihi wal bad da dan gari a cikin makka haifaffen cikinta jinin annabi muhammad sallallahu da kuma bako dan afirka daga kowace duniya in ya je garin makka to da bako da dan gari a wajen Allah duk ɗaya ne matsayin a cikin garin da ɗaya ne amma yanzu ba haka bane Allah gafarta malam ba haka bane yanzu kana ji kana gani da yadda kake son zama a maka to iya kwanakin da za a baka a ƙididdige suke a to a na yana gari zai ka nemi kasar ku ka koma ka je ka zauna inda ba za a ce maka fita ba inda ba za a ce ma fita ka mu waje ba kasar ka ce mu nemi Allah ya ba mu alkhairin cikin ta yayi mana arziki kala kala muna da kayan tattalin arziki a Najeriya in za a lissafa sun fi ɗari biyar kowane ɗaya in wata ƙasar ta samu shi kadai ya isa tattalin arzikin wannan ƙasar amma mu a Najeriya muna da irin waɗannan abubuwan sun fi guda ɗari biyar ni wannan a karanta nake gaya muku ba wai labari ake bani a rediyo ko waye ba yau shekara ashirin da biyar a jami'a nake wannan karatun cewa Najeriya duk wata ƙasa da take wani abu da take da wani abu na arziki to Najeriya tana da irin wannan abun linkin linkin yadda wata ƙasa take da wannan abu lemo kurin zai iya rike Najeriya to fa kurin za ta iya rike Najeriya ba maganar man fetur nake ba bakin karfe zai iya rike Najeriya ko ainihin aluminium zai rike Najeriya kai ruwan daɗin nan ruwan daɗin nan wallahi tallahi yanzu da za a mai da hankali a wajen tace ruwa na Najeriya da nau'o'in musamman kewayen arewacin Najeriya a rika gyara ruwanmu ana zuba shi a robobi da ka'ida ta duniya billahi la ilaha illa huwa ya isa arzikin Najeriya gaba ɗaya domin saudiya ruwan da ake sha buliyoyin ruwan da ake sha na tsawon wata buliyoyin ruwan da ake sha a gidaje ba su da ko roba daya ba a samu a kasar roba daya roba daya ba a samu a kasar kai musu ake yi daga wata kasar ashe in aka gyara a Najeriya aka ɗebi ruwan aka kai za a ce inda ya cika ka'idojin duniya ba za a saya ba za a saya shi kada ya sai ma arziki wallahi ba magana ainihin dinya ake ba ba magana ainihin leman tsami ake ba ba magana ainihin wato kanya ake ba ba magana ainihin goba ake ba ba magana ainihin ita kanta kasar ake ba kasar ba kasar Najeriya da za a rika ɗiban ƙasar ta ma a zuba abun huna akwai ƙasashen da in aka kai wannan ƙasar ta Najeriya wacce take ɗaukar shuka ko kowace iri to su akwai inda arnin ruwa ne ya kewaye su da za a kai musu wannan ƙasar a buhuna da ka'ida ta duniya to wannan ƙasar su suke samun robobi an gane ko su yi ainihin wato a yi durkoki a kafa a rika zuba ainihin shukoki a nan ake shuka tumatiri a nan ake shuka tattasai a nan yake shuka taruhu a nan ake shuka ainihin abubuwa na bukatun yau da kullum a yi sati uku sati hudu sati biyar a tsinke a sake ainihin da tsawa kasar Najeriya Allah ya mata wannan albarkar duk abin da aka shiga cikin ta yi yake akwai wasu kuma kasar ba su da ita inda za a yi ta buhu buhu a rika zubawa a jirgin sama da jirgin ruwa an an kai kowane buhu ɗaya in ka ga yadda za a saya za ka sha mamaki Najeriya to tunda wannan uwar ta mu tana da irin wannan lamari na arziki to me ya kamata mu yi addu'a mu yi addu'a a cikin ayyamun ma'lumat mu yi addu'a a yanayin ayyamun ma'dudat mu yi addu'a da daddare mu yi addu'a da rana mu yi addu'a a tsaye mu yi addu'a a kwance mu yi addu'a mu kadai mu yi addu'a ainihin wato cikin jama'a mu aika wa alhazan mu kuma da hankali maimakon maganar wa za mu zaba waye zai ci waye waye ku yi addu'a Allah ya zabar mana mana shugabanni na kwarai Allah karka bar mu da zaɓin mu Allah ka yi mana zaɓin da ya dace da gwamnoni da shugaban ƙasa da ministoci da kowa kowace ainihin wato mataki na na shugabanci Allah ka zabar mana karkabar mu da zabin mu dan albarka alqur'ani dan albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka kiyaye mana Najeriya Allah ka kiyaye mana Najeriya Allah ka karfafa tattalin arzikin Najeriya Allah ka karfafa tattalin arzikin Kano Allah ka karfafa tattalin arzikin arewacin Najeriya Allah ka karfafa arzikin musulmi Allah ka karfafa tattalin arzikin kowane musulmi Allah samarin mu ga sunan ana nuna musu shaye-shaye na giya da sauran kayan shaye-shaye Allah ka cire wannan abin daga zukatansu Allah ka cusa san zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin zukatan ƴaƴanmu da samarinmu dan albarka alqur'ani dan albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa kowa ya mai da hankali a wajen waɗannan adoyin mun isar da wannan sako Allah Allah Allah mun roƙe ka Allah ka karfi waɗannan addu'o'i Allah ka ba mu ikon mu yi Allah ka ba mu ainihin karɓuwa daga gare ka ya Allah ba wanda zamu roƙa kai zamu roƙa ya Allah ba wanda zamu roƙa kai zamu roƙa ya Allah kai ne Allah mu ne bayi kai ne Allah mu ne bayi kai ne Allah mu ne bayi mu ne bayi masu nema a wajenka kai ne Allah mai bayarwa duk tattalin arzikin nan da buloyin buloyi da tirliyoyin ainihin kuɗaɗen nan Allah din naka ne kuma ba abin da zaka yi ba abin da zaka da su dama ka samar da su ne dan bayan ka mu ne bayan ka mu ne mabukata mu ne da muke da bukatu tattalin arziki ya kare sanin makarantu ya lalace sha'anin ainihin tsaro ya lalace sha'anin ainihin wato zirga zirga a tituna sun lalace kamfanonin mu an rufe wajen guda ɗari biyar a Kano Allah ka kawo yadda za a yi duk a buɗe waɗannan kamfanonin ya samari su daina yawon bal su daina yin shiriri ta mata a cikin gida su samu harkokin sana'a domin aure ma ya janko dan a samu ainihin wato aurar da samari da 'yan mata a rage zinace zinace da lalata kala kala muna roƙon ka Allah a irin wannan lokaci da zukata sun yi lob gaba ɗayan mu ya Allah mun koma zuwa gare ka Allah ka karba mana waɗannan abubuwa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin qumu ila salatikum yarhamukumullah